بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولا صافية لهدي نوى قوة النوى ترى قوة شادية كنكم shekara ta 1431 za mu tashi a karatunmu na wannan littafi mai albarka muwatta malik da za mu shiga darasinmu na biyu a cikin kitabul biyu jiya muke mukaddima akan abin da ya shafi ta arifi bayanin menene kasuwanci mhm, shi ne ya ka samu suna guda biyu duk gaba ɗayansu na kira ko ne zaman kanshi yake yi amma ga ce mubadalatul mali bil mali to almali na biyu ita shine fa almali na farko eh ka gane maganar in ka ce mubadalatul mali bil mali to almali ta biyu ta ce almali ta farko amma ga ce mubadalatu malin bi malin to mal ta farko bai ta ce ta biyu ba ko ce cin gashin kanta take yi ko abin da ka miƙa shi aka miƙo maka yawwa haka kowanne zaman kanshi kenan yake na'am mun ba da dalilai akan hujjiyat mashru'iyyatuhu me ma kawo aya mun kawo aya aya aya wana aha wa ahalla Allahu al-bai'a ni iya nan na kawo wa ahalla Allahu al-bai'a dai ba wajen maimaita na ka karanta wa haramar riba ba eh illa an ta kuna tijaratan an taratu minku na'am sai me kuma wani hadisi makawo mun ga hadisin albayyani bil khiyar ya na maka a a ke kuma ka tafi sannan mun dalilai biyu kenan sai na uku muka ce ijma'i ya tabbatar da haka dalili na hudu kiyas ta yana aka kayasa shi ka ce a kiyasance lalle zai iya yiwa ka ga abu a hannun wani kuma kana bukatar shi yaya za a iya zo hannunka in ka sa mai karfi ka danna shi ka kwace ya zama na fashe da makami in ka faci idan shi ka ɗauke ya zama sata eh da dai sauran waɗansu abubuwa kaga hanyar da zai abun da ke hannu wani ya zo hannunka shine hanya ta ko dai ya baka shi kyauta ko ka saya kuma da dai sauran wadansu ayyuka na halattattun hanyoyi wanda yake a cikinsu akwai kasuwanci wannan kenan sai muka bayani akan shurut kun fahimci wannan mun yi magana akan shurut na kasuwanci muka ce na farko dai akwai sharuɗan masu saye da mai sayarwa a nan muka ba da sharuɗa guda biyu shari'i na farko muka kawo a taradi dole a sami yarda ta da in babu yarda in aka tilasta mutum ba a shar'ance ba to cinikin bai yi ba amma idan tilastawa ce ta shari'a to cinikin yi. sannan muka kawo ja'izu tasarruf in ba ku manta ba cewar eh shi wanda isa ko ya din shari'a ta yadda da tasarrufinsa ma'ana mutum ne mukallaf mutum ne wanda yake aqil ba safihi bane ba kuma majnun bane misali da dai sauransu dalili na uku da ba mu ambata ba shine an kuna malikan lil ma'qud alaihi ya zamana na wanda zai kulla cinikin ne shi abin da zaka siya ba ya zamana na wanda zai siya maka din ne ko kuma wanda ya tsaya matsayin shi ne kamar ya kawai ba wani magana sai dillahi yanzu idan mutum ya baka littafi ya ce ka sai mai na ka zama dillali eh ai dillanci ya samun mai wurin zama ba da al'amari mai sauki kuma sai ka bashi dalili nam idan mutum ya baka abu ya ce ka sayan mashi wannan yanzu ya baka ya saka aiki ne in ka sayan mashi shi zai sallame ka ba wanda ka sayawa ba eh kun gane maganar amma idan mutum ne ya ce maka don Allah ina neman gida ka lalabo min gida to kaga yanzu shi ya sa ka aiki to babu yadda zai kuma ka ce wanda isiyan ma da shi mai gidan kuma da isiyar shi kuma sai ya baka wani abu ai shi bai ce ka nemo mai wanda zai sai gida ba wannan ne ya ce ka nemo mai gida zai siya ka gane wannan shi saboda me za ka karɓi wani abu a wurin shi shi ma wani abin dole ya zama ma'alum Shi ne saboda aikin da ya sa ka yanzu za ka duk zirga-zirgar za ka takaita su domin ka je ka lalubo mai gida da yake so isiya kuma dai da bayanai za su zo nan gaba insha Allah ta'ala saboda ka amincewar mutum ya zauna sana'a shi kenan dillanci wani yana buƙatar ya samu wa sana'a shi dalili maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake ce ma wani la tabi ma laysa karka sayar da abin da ba naka ba kar ka sayar da abin da ba naka ba kaga idan mutum ya zo ya sayar da abin da ba nashi ba sai daga baya ta tashi shikenan cinikin ya ɓaci kun shiru amma suka ce ko wanda zai tsaya matsayinsa kaga ana idan mutum ya sai da kai nasu Allah salamata wal afiya Allah ta'ala ya sauke ku ga shekarun da ake ta sai da filaye mana mutum ya sai fili su uku su hudu eh har yanzu ba bari ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya sai da abin da ba nashi ba ga dai waɗannan su ne sharuɗan da yake gazgatuwa akan mai sayarwa da mai saya dole shi mai sayarwa ya zamana abin da yake sayarwa din nashi ne idan muka gargata zuwa ga abin da shi ake sayarwa almushtara kenan ko da muka faɗa jiya abin da shi ake sayarwa shi za a sayar ne abu na farko an ya kuna mimma yubahu lintifa'u bihi mutlaqan ya zama abin da yake ya halatta ai amfani da shi abin da bai halatta amfani da shi ba haramun ne kamar me jiya kamar me kamar alade kamar me kamar kayan bujujala kayan kida kayan da ake arowa ya kida a kada gangan maulidi da sauransu a ga wani haramun ne kuma fahimci wannan da kyau kayan bujujala duk gaba ɗaya shi kayan kida kide ba ba shi da kyau mhm, kamar me kamar gumaka ya halatta mutum ya siya saboda karancin ice ya faskara saboda yana so ya kona dalili za ka bayar dalili za ka bayar dalili za ka bayar <laughs> wala ta'awanu alal ismi al udwan eh wajen shahid shi me ai zuwa zai so wani ai da kudin zai ce kasuwa ta zo da budi illa kabiran lahum <laughs> ba ku ce yi ba eh shi lalata shi wato kaji rudduhu alaik sun dawo ma da shi sun ce ba sai yi ba eh shi annabi ibrahim ba sai yi sai abin nan laki dan na asnama kun ba da antu wallu mudbirin lumudubirin mhm. kun yi shiru kun gane tambayar dai saboda karancin icce da mutum yake sai ya ga ga mai gunki ya karkasa yana cewa, sai isa ya domin ya faskara a sa wuta ba da ya zama mallaka shi ba abu na wannan kenan saboda haka yana ga cikin sharaɗi na abin da za a siyar ya zamana shari'a ta yadda a yi amfani da shi kun taba ɗan kare kun ji na yi shuru eh kamar ya kun dawo kamar me kamar farauta kamar me gadi kamar me eh yana kama masu laifi gadi yana karkashin dai gadi kenan eh to amma wani ya halatta a saya babin kasuwanci muke ciki babin yana ciki ai ba tafri'a din matsala za a yi ba tunda babin yana ciki ai ba abu ne da ma'ana kun ga sauran da mun yi magana kai tsaye abin da ya shafi gunki abin da ya shafi alade abin da ya shafi kayan bujujala ka gane ko amma kaga kare an yi shiru bayani zai zo wurin da yake insha Allah ta'ala eh a timsal mutum mutumi ba shi a timsal fa eh ai hisa ce shi a salfa yake cewa abin nan abin nan ya amaluna lahu ma ya umin mahari ba wata masila wajifanin kala jawabi ya kuduru ya ta imalu ala da shukura abu na biyu an ya kuna makaduran ala taslimihi shi abin da muna magana akan me shi abin da za a siyar din ko abin da za a saya din ya zama na makduran ala taslimi zai iya miƙa shi shi wa kenan mai sayarwa in an saya zai iya miƙa shi kuna tsaye kawai sai wani katin kifi ya fito a cikin ruwa ya koma sai ce nawa ka siya jin kawo maka shi eh <laughs> aga cinikin biri kenan a sama ko kuma biri ne kawai yana ta tsallake-tsallake a kan laba sai ce maka nukas ya sa a kamo kashi kun fahimci wannan da kyau kaga wannan bai halatta ba da duk wanda ke da alaka da irin wannan cinikin saboda akwai algharar a cikin al'amarin saboda ka abin da ake magana a kan shi shine ya mana za ka iya miƙa shi sai wanda kaga kuma ya shafi kuɗi da kayan kuɗi din kenan ko kuɗin ne kaga idan muka ce kuɗi ta ɓangaren mai saya kenan muka ce kayan kuɗi ta ɓangaren mai saiwa kenan to kaga ko kuɗin ne ya zama na kana da ƙarfin da za ka yi mi za ka miƙa shi amma ya zama na ka saya wai yanzu sai ka shiga cikin kasuwa ka je ka yi buga-buga ka sayar sannan ka dawo mai ka bashi kudin shi a kai za ka bata mai lokaci kun gano wannan da kyau in ka saya za ka cike kudi ne ka bashi kun gano wannan da kyau to amma abin da ake magana kan doro doro din nan kaga yana neman ku samu mai dalili mai doya ta shigo da doya sai wani ya ce ya kama sai wani ya dafa shi ya ce to in ya siya ya siya a wurin shi a samu mutum uku mutum hudu shi na biyar din shi ne zai ciro kudin ya ba na uku ya ba na hudu shi na hudu sai ya cire riba shi sai ya ba na uku shi na uku sai ya cire nashi sai ya ba na biyu shi na biyu sai ya cire ya ba a kan mai wannan eh ana yi ko ba yi eh sai a suna ciki ne ba su din ba ne su ma suna taimakawa ne amma ba su kaɗai ba ne ko mai kuɗi hannu gashi da kuɗin shi bai musulunci bai yadda ya fito waje yana taron kaya ba kun ga wancan gashi ba kuɗi a hannu gashi kuma ya yi tare to shi kuma wannan ga kuɗin shi a hannu amma bai yadda yi taron kaya ba domin taron kaya yana sa kaya yi tsada eh yawwa iza ga musulunci bai za ku yi magana da kanku ba a yadda wani ya tsaye dalilanci ba mai kaya ba kawai yana shigo da kayan shi ya kasa ya sayar kawai amma idan ya biyo ta hannun dillali sai ya yi tsada sai an yi wasu 'yan sun dabaru kaɗan eh yawwa nan dama ina fata na nesa sun ji mutum ne ya kawo akuya shi kasuwa sai dillali ya karba da dillali ya karba sai aka taya akuyar naira dubu biyar kun gane shi mai akwai da yana gefe sai dillali ya zo ya ce da shi fa an taya ta dubu hudu da ɗari biyar sai ce a a ƙara sai dillali ya je ya ce da mai siya ya ce a ƙara sai mai siya ya ce to ya siya dubu shida sai dillali ya zo ya ce mai an ƙara ɗari biyar ya zama an siya ɗari dubu biyar sai ya ce a karɓi kuɗi sai dillali ya karɓi dubu shida sai ya zare dubu ɗaya sai ya bashi dubu biyar a wannan ko ko arni a ya sauna haramun ne ai wani ai tsantsagoran haram ce ai wannan dubu ɗaya ba to kuma kun fara magana akan dillanci kenan wani har na gidaje ba kwakyara da babu a ciki Allah ta ya sauke eh bai eh. ihsani riba riba fa'ida suke kiranta riba da Allah ta'ala ya ce innal ladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba da Allah ta'ala yake cewa in ba su daina ba fa in lam tafa'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli ba sa kiranta da riba su kiranta da fa'ida ka san ba a canza mutu suna yawwa ihsani waye waye waye waye waye duk a'a ai ya hada ramadan da shi ne

ai na ce duk batun dillale duk ai ba a faɗi kowanne a cikinsu ba ba faɗi kowanne ba saboda haka shar'i na uku na abin da ake sayarwa an ya kuna kullum minhuma ma'aluman inda ne kowanne ɗayansu da me da me kenan ai muna magana ne akan abin da ake sayarwa da abin da ake sayarwa da abin da ake siya abin da ake siya da shi ba shine kuɗi ba abin da ake sayarwa ba shi ta ce hadafar misali to ne da kudin da abun kudin ya zama ma'aluman kada ya zama majhulan ya zama ma'aluman kada ya zama kun yi shiru ya zama ma'aluman kada ya zama mutum ne sai kaya a wurinka da ka gan shi ya ce nau sai ka ce a ah, yalla bai bada abin da za a bayar yanzu kayan ya zama ma'alu tun da gashi amma kudin fa majhul ya halatta ko bai halatta ba ah ya za ka ce kai <laughs> ya ce kasa ko sama nam eh eh <laughs> nam amma ba kasa eh. shi yasa daman ba sa faɗan haka sai wanda suka shi face face face ya riko handset nan hannun guda biyu nan hannun guda biyu eh an sauke shi a mota in ya ce wannan fa sai ce ah, a ranka da ya bada abin da za a bayar eh da mutum uku bayan sa sai ce a bada abin da za a bayar eh kaga wannan ko masu mashin ne suka dauki mutum a mashin ya yanka face face face sai ya ce ka ranka kai ka kalace ni sai ce ah, a ranka da ya bada abin da za a bayar daga nan fa zuwa shari'a kwamishin nan sai ba da abin da za a bayar naira talatin ne nawa ne ai naira talatin ake ɗauka eh wurin da yake hawa wuri ne sananne ko sananne ne ko ba sananne ba ya ce nawa zai bayar sai ka ce mai ba da naira hamsin ko talatin ake ɗauka sai ka ce ya bada naira hamsin sai ya ciro hamsin ya baka ba wanda zai ce ba haka ba sai inda gaba ya ta tashi ka gane to amma nawa ne naira talatin ne kai kasa naira talatin ne sai ka ce a bada abin da za a bayar kuma na ce muku cewar a bada abin da za a bayar ko dai in ka gan shi bako in bako ne ba a faɗa haka in dai ka gan shi face face face ne ake cewa ranka daidai a bada abin da za a bayar ka gane sai ciro ɗari ya baka yanzu cewar a bada abin da za a bayar din nan ghairu ma'lum wannan jahala ita ta haramtar da shi amma yana laifi sai ka ce bada naira hamsin sai ce a ga dai arba'in ko arba'in zai bayar me laifi a cikin wannan to amma wannan jahala din da ka ce a bada abin da za a bayar kai ma kana da ma'arifi a akan haka inda ka gaishe ne abin da ash'asa akbara ba za ka ce a bada abin da za a bayar ba na'am ko ina suna haka sai sai abin ba zai gagara ba eh kamayya al'aslu shine kafin a hau ake kulla komai al'aslu kenan ɗaya nan garin mina a yanzu a yau din nan yau wace rana yau lahadi nawa ga watan goma tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma mashin da ake hawa al'asulu nawa ake hawan shi goma sha ɗaya ko al'asulu nawa ake hawan mashin eh mafi karanci naira talatin ka gane wannan da kyau ko naira talatin saboda haka yanzu idan ya ce da gana za mu je ifle out sai ke mai mashin ka ce mai kaza ko yana cikin asali ko ya fita daga asali domin abin da zai ba in ya dauke ka a mashin daga nan in ka dauke shi a mashin daga nan ka kai shi nan a wando gidan mai din nan in ya ciro naira ashirin ya baka sai ka ce ai talata ake dauka kun yi shuru ina zuwa ina zuwa ina zuwa ni nake magana nan fa kuma dai gwargwado na san garin nan daga nan idan ya dauke ka dauke shi a mashin ka kai shi nan gidan mai sai ya baka ashirin cewa za ka yi da shi ai talatin ake ɗauka haka ne kuma haka ba ne alhali inda ya ce maka nan gidan bai ne ashirin ne gata za ka ɗauke shi kafin a hau za ka karɓa amma yana sauka ya baka ashirin za ka ce ai talatin ake ɗauka haka ne kuma haka bane to saboda haka da yace za ka kai shi a play out sai ka ce kaza dan kada a sauka ya baka talatin ya ce ai talatin ake ɗauka ah. to ashe kaga yanzu ana kulla cinikin kenan kafin za mu je babul ijara wannan yana alaka ne da ijara ba alaka da kasuwanci ba sai dai wani bangare ne na babin kasuwanci din qala rahimahullahu azza wa jalla kitabul buyu ma'ana kun ga a wannan gaba da muka ambata abubuwa guda biyu su suke ma cinikin illa abu na farko akwai jahala abu na biyu akwai gurur gharar gharar rudu rufa ido misali a kasuwanci to waɗannan al'amurra guda biyu jahala jahita al'amari da kuma algharar ba ƙaramin illa suke ma kasuwanci ba ka riƙe waɗannan ƙa'idojin guda biyu aljahalatu da algharar kusan su ne duk kasuwanci da ka ji ana magana akan ya halatta ko bai halatta ba ba ina magana akan al'ayan ba idan muka ce al'ayan su ne abubuwa da aka ayyana aka ce abu kaza haramun ne kamar mushi kaga wani an ayyana shi a ina maganar kasuwanci da ake yi sai sayan sabulu ko man gyada da sauransu za a ce eh man gyada ka sayar amma a ce cinikin bai yi ba to za ka ga galibin su akwai gharar a ciki ko akwai jahala a ciki ba wani ce waɗannan al'amuran guda biyu su kaɗai ba ne amma lallai suna da rawar takawa sosai da sosai domin duk yadda za a sai ga, ko dai mai siya ko mai sayawa ya sa gharar a ciki domin iya shi kafa ɗayansu إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربان كنت هناك wani شفا بيع العربان urban na fata أنك tare قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العربان قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى دابة أو يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت سلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتد... وإن ترك وإن تركبت ابتد... وإن تركب وإن تركت ابتياء السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال رحمه الله باب ما جاء في بيع العربان باب da ya zo zai mana bayanin hukuncin cinikin urban ko ka ce urban ko ka ce urban duk ana ana faɗin shi menene bai'ul urban shine abin da malik ya fassara to za mu zo mu fassara malik kenan ya ce haddasani haya an malik yake ubaidullah ibn yahya al-laifi wanda yi ruwaito mu wada a wurin baban shi ya yahya ibn ya al-laifi yake cewa haddasani haya an malik ya yahya din yake cewa abin nan ubaidullah yake cewa babana yahya ibn yahya ya karanta dini wannan daga malik shi kuma malik an siqati inda daga wurin waɗanda iya da su sai ba faɗi kowa ba to saboda dogon lokaci da muka ja da mukaddimar ji da mukaddimar yau za mu tsallake insha Allah muka samu ta gaba irin wannan sai mu bayani me yake nufi an siqati inda an amr bin shu'aib su kuma siqati inda hudin daga amr bin shu'aib an abihi daga babansa shi wa kenan a shi amur ne shi amur daga babansa waye baban shi an jaddihi daga kakan amur baban wa kenan baban shu'aib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha ya hana an bai'ul urban akan siffa na kasuwancin urban kuga muka ce a karatun jiya al'asul fil bai shine me alhil yanzu za a sa wani nau'i na kasuwanci dalili za ka kawo domin ka fitar da shi kamar yadda ka kawo dalili na fitar da cinikin mai urban don sallam ya hana shi shi yasa Allah ta'ala ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba sai aka haramta riba gaba ɗinta qala malik rahimahullah imam malik ibn anas imamu darul hijra imamul a'imma alimul madina yake cewa wa zalika wannan bayanin da annabi sallallahu ya hana bai'ul urban fi ma nura cikin abin da muke gani abin da muke zato wallahu a'lam Allah shine mafi sana hakikanin al'amari in jiwa in ji malik wasu ga mutum yana shiga karatu mana ko tsoro baya ji Allah imam malik ibn anas zai fassara mana me ake nufi da bai'ul urban sai ce an yi yashtariyar rajulul abda shi ne mutum ya sai bawa ko kuma a yanzu ya sai me ya sai mota awil walidata ko ya sai baiwa ko ya sai bawa ko ya sai baiwa ko ya sai mashin ko ya sai mota aw ya takara dabba ko kuma ya dauki hayar dabba ya dauki hayar doki ko ya dauki hayar Rakumi ko ya ɗauki hayar mashin ko ya ɗauki hayar eh ko ya ɗauki hayar keke ko ya ɗauki hayar wilbaro ko ko ya ɗauki hayar mashin da sauransu sun mai ya ƙulu lillazi shi ta raminu kaga yanzu abubuwa ne muka ambata a nan biyu ko dai ya saya ko ya ɗauki haya kun gane ko yanzu ya rage mai ya saya ya rage mai ya ɗauka haya wurin siya malik ya fassara mana ya ba mu misali guda biyu ko dai ya sai baiwa baiwa ko ya sai bawa wurin ɗauka haya sai ya ba mu misali ya ɗauki hayar dabba don ba a ɗauka hayar baiwa ko yawa ya ɗauki hayar abin nan aka ce dabba shine kullum mai dubu alal ardu duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa saboda haka anan raƙum ya shiga abin nan doki ya shiga abin nan jaki shi ma ana ɗauka haishi ko ana fidda taki ana aiki da shi sun mai ƙulu lillazi tara minhu sannan sai ya ce ma mutumin da ya sai waccan motar a hannunsa ko ya sai waccan bawan a hannunsa auta kara min ko kuma ya ce da mutumin da ya ɗauki hayar mashin a wurinsa ka dinaran yanzu gashi zan baka naira guda dinar fa ba shi ne naira ba yawa zan baka dinari ɗaya au dirhaman ko zan baka dirhami ɗaya au aksara min zalik ko sama da haka sama da nawa ɗaya au aqal ko ƙasa da dirhami ɗaya abinda bai kai dirhami ba kenan ko abinda bai kai dinari ba ma'ana yanzu ya sai mota kun gano wannan da ya sai motar sai ce to zai ba shi naira dubu ashirin da biyar shi ne kudin mota? eh ba shi ne kudin mota ba ya hau mashin no suke daukan hayan mashin ba ya haya da ake ba ɗan ba kawo ba a kai da wani zai dauka a hannunka eh eh ba kai da kake dauka hannu mai mashin ba a'a ga ina ahalul khibra yawwa to kai zaka shiru tambayar da nake ba wai haya ta wanda shi ya baka kuke wancan magana ba shi muke ba eh eh shi biyu ne sai ya baka naira hamsin a cikin nawa cikin 200 kunga mun ba da misali guda nawa biyu mun ba da misali na saya mun ba da misali na haya shi wannan ya sai mota da ya sai mota sai ya ba da naira 25,000 ga wanda ya sai mota a wurinsa shi wannan ya ɗauki haya naira 200 ake baiwa sai ya ba da naira 50 a kan me yake ce ala anni in akhadtu sil'ata akan cewar in nazo na karɓi wannan abin da na saya din kun gane wannan da kyau in na zo na karɓi wannan abin da na siya mai kenan mota da ya ba da nawa 25,000 ya ce idan ya zo ya karɓa aure kiftu mata karaitu minka ko na hau abin da na karɓa haya a wurinka mai kenan mashin to fallazi a abin da na baka in a mota din nan nawa kenan dubu ashirin da biyar in a mashin ne yanzu fa naira hamsin fahuwa min samanin sil'a to shi abin da na baka yana cikin kuɗin motar mana dubu ashirin da biyar nan da na baka in na dawo na zo na karɓi motar to zan yi mace ko kenan kun gane au min kira idabba. ko kuma naira hamsin din da na baka ɗazu in na zo na hau to zan ciko maka ɗari da hamsin to kaga wannan sai ya nuna kenan da ya baka naira hamsin bai hau ba a lokacin eh yawwa kamun ciniki ki na iko yawwa ko shiga ciniki ko watan dubu ashirin da biyar da ya bayar kamun ciniki ko advance da kuke kira yanzu mun ji wannan wajahin cewar in ya zo ya karba to ciko zai yi in na mota ne zai ciko kudin in na haya ne zai ciko kudin wa in taraktubti ya sil'a amma in na bari ban zo na sayi motar ba au kira'i ba ko ban zo na hau mashin din da na karba haya ba fama a tsaituka to abin da na baka in na sayi mota ne kenan misali in kuma na mashin ne fa fama a tsaituka laka batulun bi ghairi shai to abin da na baka din nan kuma ya zama banza ba zan karba ba wannan shine mai bai'ul urban wannan shine bai'ul urban yanzu ya rage 'yan kasuwa su ce mana me sunan wannan kasuwancin a yaransu eh? <laughs> kun gane tambaya ta yanzu a nan idan da da ya fasa hawa hayar ko ya fasa sayan an mayan mishi da kudin ya zama bai'ul urban bai zama abin da aka haramta ba ya eh? eh a'a batir kawai shi kenan ya ci kudin e eh, shine shine abin da aka hana a ai shine abin da aka hana a wani hadisin ai sunan kasuwancin din muke nema ka gane ko shi za ka je a su yan mashin suna da ɗani ban ɗani kuma suna da shan miya kaga shan miya ya faɗa ni daɗewa akwai taɓa ka lashe ko a gani a su ne da ka faɗa sun gane yaran shi yasa muka tambayi 'yan kasuwa 'yan kasuwa ba irin sunan da ba su da shi kaga suna da doro kaga doro a yaren 'yan kasuwa ya sha bambanci da doro a yaren hausa kaga wani ya yi doro shi ne yaren kwafa haka to amma yaren 'yan kasuwa ba ba shi suke nufi ba to almin dai wannan nau'i na kasuwanci haramun ne shi ne abin da yake bayan urban mutum ya sai kaya inda da ya ba da wannan shiga cinikin ya ce ya fasa an da ko kudin shi an bashi shi kenan bai zama ba domin yanzu a kan me aka ci wannan kudin na farko ba siya ba ba siyawa aka yi ba kun fahimci kun ga shi za mu kai doguwar mukaddima jiya saboda wannan yana cikin nau'ukan kasuwancin da yake haramtattu ne da zarar mutum ya ce ya fasa sai ka ciro hamsin din shi ka bashi da zarar mutum ya ce ya fasa sai ka ciro advance din shi na kuɗi da ya baka sai ka bashi ka shi kawai ta wasu nau'ukan kasuwanci da suke haramtattu aka sa lambar waya sai wani yake kira wai wasu suke ta cewa wai ai ana musu hasada ne na je hasada kuma ka rasa wanda zaka yi hasada sai mutumin da ba shi da jari na atamfa ɗaya sai ya je ya ɗauko atamfa a shagon oga a shagon mai gidan shi ya je ya bugar da ita ya cire abin da zai cire ya kawo mai kudin shi zaka yi hasada jahili kawai da bai san me ake nufi ba ko fahimci magana da kyau wani kuma ya ce a to ai malam yanzu wannan wa'azi kuke ko menene in wa'azi ne a masallaci ake yi na ce kuma bawan Allah kana ina an yi sati guda ana karantarwa kuma an ta sanarwa eh saboda tsabagen an faɗi abin da shi yake a kai ne kuma an ce haram to shi ba a kan me za a faɗa da abin da yake a kai Allah ta ya sauki to kun ga yanzu abin da ya kawo wannan shine cin dukiyar ba tare da dalili ba shi yasa zama bai'ul urban alfasid amma bai'ul urban as-sahih shine wanda ka bayar da shiga ciniki din wanda yake kuke kiran shi advance da ka bayar da shi sai ka je ka ciko kuɗin da ka ciko kuɗin sai ka ɗauki kayan sana'arka ko kuma in haya ce ka zo ka cika kuɗin su ka ɗauki hayarka wannan ya zama bai'ul urban as-sahih bai zama al-fasid ba ko kuma da baka yi ba sai ka zo ka karbi kudin ka وانا duk ya zama bai'ul urban a نعم قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن, وإن اختلفت أجناسهم قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر عندنا الأمر دكي ننتع لدمو إنا كنا annahu yadda al'amarin yake la ba'asa babu laifi ma'ana kenan yanzu ya halatta eh kun yi shiru la ba su babu laifi bi an yabta al'abdal fasiha ɗan kasuwa ya je ya so bawa al'abda ya sai bawa tajira wanda yake ya kware a kasuwanci shiwa alfasiha mai iya magana sifofi guda nawa guda biyu al alfasih bawa kaga attajira da alfasiha duk sifa ne nawa na al'abd karka ce attajiru shine dan kasuwa ya so bawa a'a domin yadda bau fil ira bil asma'ul uwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal inji ibn malik cikin alfiya kun gane ku saboda ka attajira kaga shi zai zama mansub don maf'ulun bihi al'abda shine maf'ulun bihi mansuban ne ya halatta babu laifi kaso bawa guda amma ƙwararre a ciniki da kasuwanci ƙwararre a kasuwanci da fasaha bil a'budi da bayi sama da nau kenan min habasha na yankin ƙasar ethiopia din nan na yankin habasha <laughs> eh Malik ibn Anas yake cewa babu laifi ka so bawa ɗaya ƙwararre a kasuwanci da bayi sama da ɗaya na yankin ƙasar Habasha mana kaga wanda yake ba farare ba kenan misali ko wanda yake ba su iya kasuwanci ba da lafazin kasuwanci aka kawo ko ba su iya kasan kasuwanci yana buƙatar iya magana amma kai hatara kada ya zama kana da ƙara baka eh kusan ƙara baka a kasuwanci wallahi duk kasuwan nan wuri na duk inda kika je a kasuwan nan sai kin dawo ba wanda ya kai ni farashi wannan bai halatta ba kun gano wannan ko ƙara baka kenan ko kuma kin ganshi din nan daga kamfani yake a kwalin shi yake ko iska ba ta ratsa shi ba oxygen shi take shiga cikin shi waye waye waye duk wani abu ruwa akan abin da yake hakika na al'amari wannan bai halatta ba shine ƙara baka aw min jinsi min al ajnas ko nam aw min jinsi min al ajnas ko kuma dai wani jinsi daga cikin jinsuna daban-daban laisu mislahu fil fasaha waɗanda yake su sauran bayin ba su zama kamar wannan bawan ƙwaya ɗaya fil fasaha wurin iya zance ba wala fi tijara ba su zama kamar shi wurin iya kasuwanci ba wan nafas da zartar da al'amura wal ma'arifa da ƙwarewa. A ga akwai mutumin da ake akwai mutumin da yake na fars ne mai iya gudanar da al'amari akwai mutumin da in ka ce je ka ce ɗebo ruwa a rijiya kafin wani je zira guga shi ya kawo ɗauka biyu kun yi shiru in noma ne kafin wani irabin kunya shi ya kawo biyu to haka wannan ba za ka raba shi da solo biyu ba ba za ka hada shi da solo biyu ba Eh? <laughs> Ah, eh, <laughs> a kana ma'arifa anan imam malik ibn anas imam al-a'imma alimul madina rahimahullah azza wajal yana nuna mana cewa su bayi da mutum zai saya shin ya halatta ka sai bawa ɗaya da bawa biyu ko bi halatta ba a nan saman ne bi saman ko saman ne bil musman ko musman ne bil musman barakallahu fikum a jiya ya zauna musman ne bil musman kayan kuɗi ne da kayan kuɗi eh to nan bayi jinsi guda ne ko ba jinsi guda ba ne to ya za a yi wani ya fi wani eh yanzu ya halatta ka sai shinkafa 'yar gwamnati ka saye ta da shinkafa 'yar gida tiya biyu bai halatta ba in tabi bai halatta ka ba da shinkafa 'yar gwamnati tiya ɗaya mudu ɗaya a baka 'yar gida mudu biyu ba ko da gungoni ɗaya ne ko da gungoni ɗaya ne ina zuwa ina zuwa kun na ce muku nam kun gane maganar ka ɗauki kuɗinka na shinkafa 'yar gwamnati ka ɗauki shinkafa ka 'yar gwamnati ka je ka sayar in ka sayar da ita sai ka so shinkafa 'yar gida da kuɗin babu wanda zai ce maka wannan ya haramta ko ɗauki shinkafa ka 'yar gida ka sayar sai ka je ka so 'yar gwamnati da kuɗin babu wanda zai ce maka ya haramta to amma yanzu ka ɗauki 'yar gwamnati mudu ɗaya ka mika a baka 'yar gida mudu biyu wannan haramun ne mun gane wannan da kyau ko nan nan eh mudu ɗaya da ɗaya ba wani laifi mana al'asulu ba laifi eh ko da naira biyar eh kun gane karin za ka ban mudu ɗaya da naira biyar a'a kai wallahi wannan marmarar ci shinkafa ya gida ne shi kenan sai ka ba shi mudu ɗaya ba ka wannan mudu ɗaya shi kenan kaga musulman bil musulman kenan wannan ya yi. ba za a iya kwatanta ainihin kai ka je ka sayar da ita sai ka ɗauko kuɗin ka zo ka saya da kuɗi muna shiga cikin babi ɗin isa kake ganin nake ayyana waɗansu al'amura da sunansu eh, eh. a'a to kaga hula ba shinkafa ba abinci ba ce to tana daidai da wannan ko tana daidai da wancan ko tana tsakiya imam malik ibn anas yake cewa anan babu laifi wannan fas wurin zartar da al'amura wal ma'arifa da kwarewa a kasuwanci la ba'asa imam malik ibn anas yace babu laifi bi da wannan an tashtariya minhu al-abda bil abdaini ka sai bawa daya da bawa guda biyu aw bil a'bud ko ma da bayi al a'bud jam'u qilla ne domin af'ilatun أفعل ثم فعل ثم ta'fa'alun جموع كلا kaga wannan أفعل ne af'ilatun af'ul ya ci bil kasra wa ya ci bil qilla ka sai da bawa daya wannan gwargwadon yadda kuka yarjejeniya da wa da me shi saboda me saboda kai bawanka kwararre ne a kasuwanci bawanka yana da fasaha ko iya rubutu aka je ana ana ana musabaka iya rubutu shi ke na ɗaya in ana maganar iya magana in ana musabaka iya magana shi ke na ɗaya in tsayawa ake ba a kiftawa ya ƙware. ka fahimci wannan ko kallon ƙuda kenan ta kallo babu kiftawa ya ƙware mana akwai ma'arifa hakan nan mutum ne ba mai kasala ba akwai kazar kazar shi kuma waɗannan nashi guda uku ɗin duk suna da kasala sai sun dage kafin su iya aiki shi shi ɗaya kun lura da maganar ko imam malik ibn anan shi ce to babu laifi a sai da bawa ɗaya da bayi guda uku a wannan lokaci izak abin nan ila ajali ma'alum zuwa wani lokaci sananne ɗan ƙari nan masail guda biyu kenan mas'ala guda biyu matsala ta farko an samu tafadul eh ta yana aka samu tafadul kun yi shiru ta yana ya zama wajen yawa wannan ɗaya ne wannan biyu wannan biyu ne wannan hudu wannan ɗaya ne wannan biyar kun gano wannan kun gana an samu tafadul a nan ɗaya kenan kuma an samu nasi'a jinkiri zuwa wani lokaci kun gane karatun an samu jinkiri don ya ce ila ajilin ma'alum zuwa ga lokaci ma'ana ba kuɗi hannu ba ba wai yanzu ga ka ba ya bada bawa ɗaya za a ba shi bayi uku ƙarshen wannan wata ƙarshen wannan wata ajali ne ma'alu eh to amma jinkiri ne ko ba jinkiri ba ne jinkiri ne ya halatta ko bai halatta ba kun ga abubuwa guda nawa kenan guda biyu wanda yake kowannen su ɗaya riba tana iya shigowa ta ciki idan a wani babin ne ina fata mafiyanci wannan idan a wani babin ne shine imam malik ibn anas yake cewa talafa idan aka samu saɓani fa ba na bambancin ya fito fili in aka samu bambanci bambancin ya fito fili kamar ya ko ku gane bambanci ba tsakanin wannan bawa ɗaya da waɗannan bayi uku bawa ɗaya ya sai bayi nawa kenan uku to ya zama a tsakanin su kai da zaka bada bawa ɗaya ɗin da su da zasu baka bayi biyu ko uku ɗin a samu bambanci bambancin ya fito fili ko dai kazar kazar kazar kazar ɗin ta fito fili sosai da sosai kwarewa a kasuwancin shine bambancin da yasa kake so a baka ɗaya ka bada ɗaya a baka nawa a baka biyu ko uku to dole bambancin da kai amfani da shi ya fito fili shi sa ya ce izaktalafa idan aka samu bambanci fa ba na tilafuhu bambancin ya fito fili kowa ya da gwana ya gani a sai eh, lalle kan akwai bambanci sosai da sosai kai baka ji wannan gumurzun kato ne wannan kuma kana ganin ga yanzu hantsi kawai ya dubulu da yi ya fara zama misali yasa ya ce abin da talafa fa na ikhtilafu amma fa in ashbaha ba'du zalika ba'dan idan kowanne ya kama da kowanne eh hatta ya ƙara har ya zama na kusancin ya zo dab ta yadda bambancin wannan da wannan ba wani bambanci ne mai yawa ba fala ya akhudhu minhu sunaini bi wahidin anan ba za a karbi ɗaya da bi ba ila ajalin zuwa wani lokaci to idan ya zama yadin biyadin nifa idan ya zama yadin biyadin nifa kun gane bambanci shi zan ga ɗazu na yi shiru ne mana magana na ce abubuwa guda biyu ne suka taru ana wanda yake kowannen su riba na iya shigowa shine annasi'a jinkiri da aka samu abu na biyu ke na farko kenan abu na biyu fa tafadul kamar ba ku gane nasi'a ba ka ba mutum naira ɗari ya baka canji ka gane da ka ba shi naira ɗarin sai ya shiga cikin shagon sai ya fito ya baka canji ya halatta ko bai halatta ba an samu nasi'a fa an samu lokaci saboda naira ɗari da naira ɗari duk darajar su ɗaya wata ba tafi wata ba yanzu amfanuwa da i da riƙe naira ɗarinka wacce ba tashi ba ba kuma wani dalili na shari'a ba shi yasa wasu malaman suka ce wannan airi bace eh, akwai abin da ya hau kai mana shine tazarin lokacin da ya daɗe a hannunka a ka sani su kudi suna da wani abu fa kudi ko ba naka bane in kana jin ɗumunsu sai ka ji ka gidigau eh ina zuwa ku gane wannan da kyau haka ne ku baka bane yanzu wani wani ya baka ajiye dubu biyar ka raba su nan dubu biyu da ɗari nan aljihun wando kasa dubu biyu aljihun wannan kafar kasa dubu biyu kasa dubu ɗaya canji a gaban aljihunka sai ka ji ka ji da gau kuma ba na gaba ne kuɗin ina so ku gane surar mas'ala ne na kafin ku yi tambaya kun ga yanzu a wannan kuɗin an samu tafadul eh ba a samu tafadul ba domin naira ɗari ka bashi naira ɗari ya baka an samu nasi'a an samu shine jinkirin to ana malamai suka yi bayani wasu suka ce a'a idan jinkiri ne na kusa gajeren jinkiri ɗan tazara ɗan kankani wannan ma'afuwan anhu wannan ma'afuwan anhu abin da zai nuna maka haka idan ya shiga ciki ka bashi naira ɗari ya baka canji sai ya shiga da zama zai baka mai zai ɗauko maka canji sai ya dawo daman da kuɗi a hannunsa sai kace mana kai nake jira ya ce mai fai kace na baka naira ɗari ka ban canji sai ce a ba wata naira ɗari ka ban ana iya samu wannan ko ba za a iya samu ba to amma da yake yadan din nefa ya ciro ɗarin biyar biyu kenan hamsin biyu ya miƙa maka ka miƙa mashi za a samu wancan rikicin da kuka ce za a iya samu kun san adalci shari'ar musulunci ko na ana biyu akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a ribar fadlu shine ribar fadli shine riba ta ƙari ka ba da naira ɗari ya baka ɗari da goma hannu da hannu wannan riba ce eh kun gane wannan ko kun lura fa hannu da hannu riba ce wannan ya ba ka ɗari ka ba shi ɗari da goma nan gaba ta zama eh ta zama riba ta haɗa ribar fadli da ribar nasi'a A kai mai kuma na'am na'am ce ya Eh. Eh. Eh. na ce muku na ce muku wannan mufman ne da mufman kayan kudi ne da kayan kudi kun da wannan da kyau ko ɗaya kenan shine ne ɗazu hisa kuka ga na ja dogon lokaci na ce muku a nan abubuwa guda nawa ne don ya ce ya ce ila ajalin ma'alum na ce muku a nan abubuwa guda biyu sun haɗu akwai tafadul dan ka ba da ɗaya ne an baka nawa biyu kuma akwai nasi'a shine mai jinkiri da aka bayar kowanne kuma yana da hukunci sai imam malik ibn anas rahimahullah yake cewa idza ikhtalafa idan aka samu bambanci fa bana ikhtilafu bambancin ya fito fili fa in ashbaha ba'du zalika ba'dan idan ɗaya kama da ɗaya hatta ya taqarab hatta har kamancece ne ta zo kusa fala ya'khudh minhu ithnayn bi wahidin to a nan ba za a karɓi bawa ɗaya da bayi biyu ba ila ajalin ma'alum zuwa wani lokaci sananne sai ne muku tambaya na ce to idan kuma ya dambe da nefa tunda na ya ce ila ajalin ma'alum zuwa ƙarshen wata misali kun gane wannan to ya halatta a yanzu hannu da hannu a baka bawa ɗaya ka bada biyu tunda kaga nan babu ajalin ma'alum so nake ga kun gane surar matsala ko ba gane ba an gane ta me bambancin ta wannan da ta farko eh me bambancin wannan da na farko sun yi kama da juna yau shi sa malik ya ce wa in ikhtalafat ajnasuhum ko da jinsinsu ya sha bamban jinsinsu wannan baki ne wannan fari ko da ya sha bamban abin da za a kalla shi ne na fad wani abu na musamman da yake da tasiri amfaninsu ko dai kwarewa a kasuwanci ko kaza ko kaza ko kaza ana fata mun fahimci wannan da kyau ya halatta a sai da akuya a ce banda jaririn da ke ciki mai dalili shi ne abin da zai zo gaban mu insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk